Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sun nan ne tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau talata 23 ga watan Mayun shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Grace da kanun labarai. Amurka da New Guinea sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin tsaro a jiya litinin yayin wata ziyarar ba sabon ba da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai. Kamfanin TikTok ya shigar da kara a wata kotun tarayya ta Amurka yana neman kotu ta hana jihar Montana da ke arewacin kasar aiwatar da dokar hana raba hotunan bidiyo a dandalin baki daya. kana babban wakilin majalisar ɗinkin duniya a sudan ya yi marhaban da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ƙarƙashin jagorancin amurka da saudiya da ta fara aiki yayin da ya gargaɗi da cewa babu alamar tsagaita wuta to bayan labaran duniya za ku ji fashin baki kan shekaru takwas na mulkin shugaba muhammadu buhari mai ban kwana a najeriya kamar kowace ranar talata kuma za a kasance da shirin na tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ke shiryawa ya gabatar amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Amurka da Papua New Guinea sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin tsaro a jiya Litinin yayin wata ziyarar ba sabon ba da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai. Yarjejeniyar wani bangare ne a babban yunkurin da Washington ke yi na kalubalantar tasirin China a yankin Pacific, amma yankin yana son karin haɗin gwiwa mai ɗorewa daga Amurka. a ƙarƙashin sabbin yarjejeniyoyin sojojin amurka za su iya shiga filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ruwa a pampoa new guinea amurka ta kuma yi alkawalin bayar da dubban daloli domin bunƙasa haɗin gwiwa a fannin tsaro anthony blinken ya ce hankalinmu yana kan wannan yankin sabili da a nan ne za mu sha ta makomarmu Papua New Guinea na taka muhimmiyar rawa wajen tsara makomarmu. Ziyarar Blinken ita ce sabon yunkurin na nuna irin yadda Amurka take ƙara mai da hankali a yankin da ke da tasiri ga China. Kamfanin TikTok ya shigar da ƙara jiya Litinin a wata kotun tarayya ta Amurka yana neman kotu ta hana jihar Montana da ke arewacin ƙasar aiwatar da dokar hana raba hotunan bidiyo a dandalin gaba ɗaya. kamfanin tiktok ya bayyana a cikin ƙara cewa wannan haramcin da ba a taɓa ganin irinsa ba wanda zai fara aiki a shekara 2024 ya keta 'yancin faɗin albarkacin baki da tsarin mulki ya ƙayyade. gwamnan montana greg gianford ya sanya hannu kan wannan dokar ne a ranar 17 ga wannan wata na mayu ya amince da dokar ne domin kare bayanan sirri na al'ummar montana daga jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar sin a makon da ya gabata wasu masu amfani da tiktok guda biyar suka shigar da ƙara ta ƙashin kansu inda suka yi kira ga wata kotun tarayya da ta soke haramcin da montana ta yi kan manhajar suna masu cewa hakan ya saba wa 'yancin faɗin albarkacin baki dukan ƙararrakin da aka shigar kan montana suna zargin cewa jihar na kokarin yin amfani da ikon tsaron ƙasa wanda gwamnatin tarayya ce kaɗai za ta iya yin amfani da shi tana take hakkin faɗin albarkacin baki ta wajen ɗaukar wannan matakin. Lauyoyin marubuciyar nan da kotu ta umarci tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya biya ta dala miliyan biyar. sabili da cin zarafinta tana neman yi wa karar da ta shiga kwaskwarima da nufin nema ya biya ta ƙarin miliyan goma sabili da kalamansa bayan yanke hukuncin lauyoyin ejen carol su ne suka shigar da karar da aka yi wa gyaran fuska a kotun tarayya da ke manhattan jiya litinin makonni biyu da suka shige waɗansu masu taimakawa alkali yanke hukunci suka yanke hukunci cewa trump ya aikata ba daidai ba Carol ta fara bayyana haka a cikin wani littafi da ta wallafa a shekarar 2019 inda ta yi zargin cewa Trump ya yi mata fyaɗe a cikin ɗakin gwada tufafi. Sai dai masu taimakawa alkali yanke hukunci sun yi watsi da wannan zargi. Lauyan Trump Joe Takopina ya ƙi yin tsokaci jiya litinin kan sabbin zarge-zargen. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Grace za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Yayin da ya rage kwanaki shida kacal na gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. 'Yan kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan ci gaba ko akasin haka na shekaru takwas da ya yi yana mulkin kasar. Ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja. kama daga alkawarin samar da tsaro samar da ayyuka ga matasa ko farfado da tattalin arziki zuwa yaƙi da cin hanci da rashawa na daga abubuwan da mutane ke cewa shugaba buhari ya taɓuka ko san bai taɓuka ba daya daga masu zaman dirshin a abuja don mara wa tinubu baya ya ce magoya baya ba su kwashe niƙa da waƙa ba sunana alhaji awal bashir to gaskiya abin da mu muke so mu gani ya wuce masauyi sauyi gaskiyan magana kenan ni a takaice zan gaya maka duk wani mulki wanda dan arewa ya hau ba ya barin dinmu mu yan arewa Tun tunda kaga a yau a mulkin da mai wuce wanda zai wuce kwanan nan a takaice akwai abubuwan da mu 'yan arewa we are not too comfortable zan ce dan ba zan iya cewa da hausa ba ba mu zama eh, yawwa ba mu jin daɗi yawwa to amma a takaice a wannan rijim din da zai shigo dinnan muna sa muna kyautata zaton in Allah ya so ya yarda za a samu canji kuma canji na alheri wanda dukkan dan Najeriya ba zai kuka ba tunda dukkan mu ne duka ba wai mutum ɗaya bane kuma ba ya shafe state ɗaya bane ya shafe mu dukkan 'yan Najeriya ne kowa yana son ya samu walwala a rayuwarsa in terms of security in terms of makarantu na yaranmu in terms of hospital dukkan muna so mu samu walwala na mu. so shi yasa muke tunanin muna kyautata cewa da yardan Allah abubuwan nan zai yi kyau a yadda mu muke bukata. Da tiwa Ali kuma dan kwamitin gudanarwa ne na APC da ke cewa kuma me za a ce shugaba Buhari dai bai taba dukiyar jama'a ba. kuma tsakani da Allah har ya mulkinsa ba wanda zai ce ma ya taɓa ganin Buhari ya yi sata ko ya yi wani abu wannan kirarin da aka yi yau Najeriya mulki sai mai gaskiya din nan sai ya zo ya gaskiyansa wasu abubuwa din wasu mukarrabensa ko wasu sun yi wannan shi dai bai yi ba kuma ina tabbatar ma cewa ba mu taɓa yi a Najeriya ba mutum da ya zo mai gaskiya irin Buhari ko mun gode wa Allah da ya ba mu shi yau kaman jiya ake ake cewa buhari ya ci zaɓe za a rantsar da shi shekara takwas yau gashi ana cewa buhari ya gama duk abin da mutum ya fara fata ya gama lafiya Musa Sarkin Adar wanda shahararren dan majalisar wakilai ne kuma mai mara shugaba Buhari baya ya ce in aka duba tsantsar gaskiya an samu akasi da ya hana nasarar shugaba Buhari. Bayan koma wajen harkar tattalin arziki babban jami'an da ke kula da tattalin arzikin Najeriya shine bankin gwamnan bankin babban bankin Najeriya ya zo ya kare darajar naira ya zo ya maida dala sai wanda suke so ake baiwa ya zo ya kawo tsadar rayuwa ga kasar najeriya ya shi lalatar da arzikin najeriya a ƙarshe ma ya zo zai takar shugaban ƙasa shi ma ba a tuhumme shi ba ba a ja kunnen shi ba babu wani gargadi da aka yi mashi karshe ma dai yana nan zai kammala zaman shi a cikin ofis har ana tunanin cewa wai za a bashi hutu domin ya tafi ko menene zai yi amma ana harin cewa ana ba su ana so a bashi dama ce domin shi gudu kasar Najeriya to waɗannan dai an ci baya a nan Shi kuma ɗan kasuwa Jauro Amadu Sale na cewa yana takaicin yadda ya sa rai shugaba Buhari zai bunƙasa tattalin arziki amma ƙarshe ba shi ke neman kusar da ƙasar. Sai ka ji shi ya tafi Ingila, ka ji shi ya tafi ina, ka ji kullum yana kan girgi. So saboda haka gaskiyar magana ni kan ban yi tunani ma buhari haka mulkinsa zai kasance ba tsakanin da allah wai ana bin najeriya tiriliyon saba'in kuma yanzu ma an sake rubuta ana so za a shi bashi dala miliyan ɗari takwas wani irin magana ne wannan abin bai yi daɗi ba wallahi so buhari bai nasara ba dan canjin kuɗi a abuja umar garkuwa na da wani ra'ayin na daban da ke cewa duk barnar da ake zargin an tafka shugaba buhari yana sane kuma yana ɗaukar matakai iya iya wasa don daidaita lamura malama yasir barin da maka magana guda ɗaya wallahi tallahi duk dambarwan da aka ganya cikin gwamnatin Buhari ba wani abu ne ba Allah ne tona asirin 'yan siyasa shugaba Buhari yana tsaye yana kallon zo katakar barin ga maka da haka wannan al'amari gaba daya kawai Allah ubangiji ya gwada mana cewa siyasa ma kamar karshen ta ne kawai ya zo saboda ba wanda zai sha'awar siyasa a rayuwarsa inda wannan shine siyasa tun hawansa karagar mulki a biyar shugaba buhari wanda ke tinkawo da goyon bayan talakawa kuma har ma talakawa kan tara gudumawa don ɗaukar nauyin kamfen ya yi alwashin ba zai ci amana ba ni dai ba zan ci amana ba ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale zan yi aka kokari shin shugaba buhari ya ci amana ko bai ci amana ba wa'adin mulkinsa ya zo ƙarshe kuma tarihi za a jira a ga irin adalcin da zai yi masa nasiru da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Tawa gaida Nasiru Adamu Alhikaya ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Grace Alheri ta dawo da ci gaban labaran duniya. jiya litinin kungiyar tsaron haɗin gwiwa ta neto ta ayyana harin da rasha ta kai wa ukraine a matsayin kisan kiyashi wanda hakan ya zama nasara ta diplomasiya ga ukraine da za ta haifar da sakamakon siyasa mai muni in ji yeho cheniev shugaban tawagar ukraine a taron da aka gudana a luxembourg sanarwar ta hada da goyon bayan kotun ƙasa da ƙasa da za ta shari'anta laifukan yaƙi na rasha da alkawalin taimakawa ukraine wajen samun nasara da kudirin maido da ɗiyaucin Ukraine da aiwatar da karin takunkumi da kuma shirin ba da agajin gaggawa don taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba gabatarwa kowane dare, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yaba da sanarwar ƙungiyar tsaro ta NATO inda ya bayyana cewa an fayyace gaskiya ta wajen amincewa da laifukan da rasha ke yi wa mu a matsayin kisan kari dangi yin allah wadai da aƙidar 'yan wariyar launin fata wannan shine matakin da ya dace ga sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kuma daga ƙarshe wakilin majalisar ɗinkin duniya a sudan ya yi marhaban da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ƙarƙashin jagorancin amurka da saudiya da ta fara aiki yayin da ya yi gargaɗi da cewa babu alamar tsagaita wuta. Volker Perthes ya shaida wa taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan wani ci gaba ne da muke marhabar da shi, ko da yake ana ci gaba da gwabza fada da kuma ayyukan soji har yanzu duk da kudirin da bangarorin biyu suka yi na daina ɗaukar matakin soji kafin tsagaita wutar ta fara aiki. yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan mai ɗauke da sa hannun hafsan hafsoshin sojin ƙasar sudan janar abdul fattah al-burhan da kuma dakarun tsaron gaggawa ƙarƙashin jagorancin janar mohammed da galo ta fara aiki da karfe 9 da minti 45 na dare agogon ƙasar jiya litinin kuma za ta yi aiki na tsawon kwanaki bakwai kafin bangarorin biyu su iya sabunta ta. yayin da aka ci gaba da gwabza fada a lokacin tsagaita buɗe wuta da aka yi a baya an tsaye da wannan yarjejeniya ne a wajen wani zaman tattaunawa a hukumance a birnin jadda na ƙasar saudiya kuma zai hada da tsarin sanya ido da ya kunshi wakilai uku kowane daga saudiya amurka da kuma sojojin sudan biyu pathos ya ce faɗan da aka shafe makonni biyar ana gwabzawa ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 700 ciki har da yara 190 wasu mutane dubu shida kuma suka jikata yayin da sama da mutane miliyan guda suke gudun hijira a cikin gida dubu hamsin kuma suka tsere daga kasar a gaida grace alheri abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To yanzu kuma sai a gyara zama ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirin mu na gaba. Tsaka mai wuya. Kwalliya dai a takaice ta biya kudin sabulu ba domin duk wannan zato na al'umma ya ci tira ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau. Dukkan mutumin da ya ce yana jin daɗi to Allah ya ɗora masa abin da talakan Najeriya. yake ciki a yanzu kasan an ce karin magana hausa ake ce ai kare san ana da shi ya gani ba abin da yan najeriya suka yi in banda bashi da cin mutunci da rashin bi alkawari da kuma cin amana ba na so in yi korafi akan bayanan da suka yi ina so in yi magana ne akan alkalima bayan yi magana akan mutane ba Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa mu da ku a wani sabon shiri na musamman na tsaka mai wuya. In Allah ya sa komai ya tafi daidai nan da kwanaki shida daga yau 'yan Najeriya za su yi Muhammadu Buhari ban kwana su kuma tarbi sabon shugabansu Bola Ahmed Tinubu. ya 'yan najeriya suke kallon mulkin buhari ne na shekaru takwas din nan sunana musa sarkin adar magana bayar da tsaro ga 'yan ƙasa shi ma sai abin ya ƙara kurkucewa an shawo kan harkar 'yan boko haram a jihohin borno da yobe da wani sashi na adamawa amma abin takaici kuma abin damuwa sai abin ya rikide kuma wani abu da ake ce ma banditry wanda aka zo aka fara ma satan mutane ana garkuwa da su ana karɓar kuɗaɗe da su wanda kafin shugaba buhari ya zo ba a sami irin wannan ya yawaita ba amma sai abin ya zama ruwan dare musamman a yankin arewa maso yamma da suna na Musa Ishaq Muhammad Dala sarkin Hausawan Yanya. Buhari ya yi rawar gani sosai a wannan tsawon mulkin sa na shekara takwas. Amma rawan ganin da ya yi wasu abubuwa ne waɗanda gaskiya ba kowa ne zai iya gane su ba saboda wasu abubuwa ne wanda suke a dunkule musamman abu guda ɗaya kwakwara da zan iya faɗa shi ne ya kawo mana tattalin arzikin Najeriya da ya dogara akan man fetur kashi casa'in yanzu ko bai fi kashi ashirin ko kashi ashirin da biyar ba muke dogaro da man fetur. Haka, to a yau ne muke fara shirin muhawara ta musamman akan mulkin wa'adi biyu na shekaru takwas da Muhammadu Buhari wa Najeriya, wanda ya fara daga shekarar 2015 kuma zai kara ƙara ran 29 ga watan na Mayu na shekarar nan ta 2023 yayin da kuma 'yan Najeriya suke jira su ga wani irin kalubala shi sabon shugaba Ahmed Bola Tinubu zai zo ya samu. ga nasiru adamu alhikaya da manyan baki daga manyan jam'iyyu guda hudu da ya gayyato wato jam'iyyar apc da pdp da labour da kuma nnpp domin su tattauna mulkin buhari da kuma abin da ke jiran bola ahmed tinubu malamai bismillah to masu kallo da sauraron sauraronmu barkanmu da shigowa wannan shiri na tsaka mai wuya na muryar amurka tare da haɗin gwiwar gidan talabijin na tozali da ke kan tauraron dan adam muna tare da manyan baki da za mu tattauna kan muhimman lamura da suka shafi kammala mulkin shugaba buhari a wannan wata na mayu shekara ta 2023 inda kuma za a rantsar da sabon shugaba Bola Ahmad Tinubu ranar 29 ga watan nan na ya fara sabon mulki kenan amma zuwa karkashin jam'iyyar APC. Muna tare da manyan baki waɗanda a ɗakin nan kusan duk wata jam'iyya ko kuma wasu mutane da suka cancanta su yi magana suna cikin wannan ɗakin. Ah, muna tare da injiniya Abuba Galadima wanda za mu iya cewa duk rayuwarsa ya ƙare ta ne a harkar adawa. A gefe na akwai Dr. Yunusa Tanko wanda jami'i ne zan ce kakakin kamfen ne na peter obi da datti Baba ahmad na jam'iyyar labour sai kuma muna tare da mataimakin shugaban jam'iyyar apc na ƙasa gaba ɗaya mai kula da yankin arewa maso gabas mai jihohi guda shida wato comrade mustapha salihu ya zalika sai kuma alhaji dodo oroji wanda shi kuma jigo ne a harkar jam'iyyar pdp kazalika kuma jigo ne a kamfen ɗin ɗan takarar jam'iyyar wato a ciko abubakar za mu fara wannan shirin kai tsaye inda za mu fara da injiniya buba galadima injiniya buba galadima za mu fara duba shekaru takwas na shugaba buhari shin me za ka aminti biyu injiniya buba galadima me za ka ce kan shekaru takwas na shugaba buhari alhamdulillahi na murna da zuwa wannan dandali da kuma wannan dama da aka bani na in tofa yawon baki na akan irin abubuwan da aka dama a wannan shekara takwas na mulkin jam'iyyar apc na farko dai ina so al'umma sani cewa babu mutum a ƙasar nan da zai iya yin tunkaho cewa yana da wani faɗa a jiya apc fiye da ni da ni ne mutum na hudu da ya sa hannu na a kafa wannan jam'iyya saboda haka dukkan wani mutum da ya ci gajiyarta muna da lada ko kamasho a cikin abubuwanta apc ta karbi gwamnati kuma al'ummar najeriya da yawa kai kusan dukka sun yi zaton cewa za a yi rawar gani rayuwarsu za ta canju kuma ƙasa za ka samu alƙibla yadda ba yadda za a yi a koma baya gidan jiya to kwalliya dai a takaice ba ta biya kuɗin sabulu ba domin duk wannan zato na al'umma ya ci kira domin abin da aka tsamma ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau dukkan alkawura da muka yi wa al'umma domin da ni aka yi tunda mu ne muka sa hannu aka kafa ta duka da baki ɗaya ka babu guda ɗaya da wani zai iya bugun kirji ya ce an cika su an yi zancen tattalin arzikin ƙasa za a gyara kowa yana ji a jika sai dai wanda yake cikin azzaluman da suka sama da faɗi da dukiyarmu. mu an yi zancen kawo tsaro a lokacin nan tashin tashina tana daga nahiyar da na fito arewa maso gabas yau dukkan najeriya musamman arewa maso yamma ba inda za ka yi tafiya sai ka kwana kana addu'a in ka fita kana lahaula kana kursiyu amma injiniya Allah ya kai ka kuma yadda har anan Abuja da suke tashi an daina jin labari ai <laughs> akwai abin da ya fi kai za ka iya bin suka tafi garin gombe za ka iya ne dukkan mutumin da ya ce yana jin daɗi to allah ya ɗora masa abin da talakan najeriya yake ciki a yanzu shi ke nan uh, dr yunusa tanko uh, yi mana bayanin kai ko me za ka ce kan shekaru takwas na mulkin shugaba buhari da ke kamala yanzu to alhamdulillah dare um, gwagwado wanda suka samu mu gwagwamayan nan mun shi ne tsakaninmu da allah muna tunanin cewar za mu samu mafita ta hanyar shi shugaban kasa muhammadu buhari a lokacin da muka fara wannan gwamnati kai ka sani kafin ma aka kafa ita kanta ita cpc da yake ita ce uwar tafiya amma da aka samu wa'insu da suka shigo muni nan ina cikin shugaban jam'iyya da yake tsofaffin shugaban jam'iyya me ya faru shi muka lura cewa ai ba za a iya cin zaben nan ba shi ai haɗin gwiwa wanda suka yi ɗin mu ne nan a nan ofis ɗin lokacin da da suna hamma yake ofis ɗin ampp hmm. da mu aka duk komai mun yi shi ne tsakaninmu da allah don mu taimaka wa al'ummar ɗin najeriya amma ka san an ce karin magana hausa ake ce a kare bi san ana biki ba shi ya gani a kasa ba abin da yan najeriya suka gani in ban da bashi da cin mutunci da rashin duk alkawari da kuma cin amana dukkan gwamnatin buhari duk wani da ke da gaske kuma ba shakka ina a maka ne na farko shine babu titin da ba a share ba da tsintsiya da shidarar ciza mutane ne suka fito kamar kuda suna faɗa suna bambami domin sun yadda cewa za a samu canji to me aka samu in da bashi cin mutunci nan ba za mu tafi daga nan zuwa kaduna nan ya gagare mu daga nan zuwa kaduna ya gagare mu har yanzu ba wa gobe ba a wannan barayin mutane ne ka san ko ba magana ma barayi ake magana ba ko cikin barayi ake za a gina maka har yanzu ka bi hanya ma kwallo yanzu ma ka bi hanya in za ka iya ba sai an faɗa maka ba ne iyayen mu aka kama a cikin eh, eh, jirgin ƙasa aka ninka musu bulala muna ji muna gani mu yanzu ana faɗa maka a yanzu inda ake maganar nan inda talauci ke a arewacin najeriya da ce jihohi guda hudu aka jera su kano zamfara jigawa da wani jihar neman duk suna a cikin number one yan najeriya gaba ɗaya su a statistic ɗin aka faɗa an ce muna da one hundred how many million najeriya duka suna cikin talauci yanzu don ku za mu dawo kan wannan a na mun gama da ana kai hakuri eh amma mun ku za mu za mu dawo eh eh ina son ku dogon eh. ɗan magana ɗaya ne eh. yau an karɓi ba su suka eh. a cikin basussukan da aka ba yau na karanta aka ce mai shugaban kasa ma ya karbi miliyan sittin da takwas da ɗaya da ɗigo ɗaya da shi da mataimakinsa to wannan ba cin amana ba bari kafin mu je wajen shi musa mazaliyu ne ya kamata ya bada amsoshi kan wannan dodo da burguje me zaka ce kan mulkin buhari na shekara takwas to abin da zan ce gaskiya abin ban takaici ne irin abubuwan da suka faru don saboda najeriya gabaɗanta lokacin da buhari ya zo yana neman shigaban kasashen wannan ƙasar ba wani mahaluki wanda ya sa rai abubuwan da suka faru yanzu suka faru kowa gani yake duk al'amarin tsaro da wani abubuwa da duk wani wanda ya rashin gaskiya buhari zai magani shi to amma abun ya kasancewa. haka nan ba ko duk ɗan najeriya ya san ba abinda aka yi tunanin cewa mutanen najeriya suka tunanin abinda zai faru shi ne ya faru saboda haka gaskiya mutane duk wani mutum mahaluki ɗan najeriya musamman mu arewacin najeriya kowa ya yi mamaki irin abubuwan da suka faru irin mutanen da suke yin abubuwan wanda ba su dace ba a kasan nan wanda kasan nan tana neman ta durƙushe da abubuwa daban-daban to ba yi zaton haka nan ba a yi zaton eh, buhari zai yi maganin duk wani mutum wanda baya da gaskiya ko kuma duk wani mutane sun yi yawa ne ai ya kaji yau su ana cewa idan buya yawa baya jin mai a ba haka ba ne ai yadda aka ɗauki buhari a lokacin da za a zaɓi buhari ai tsammani duk wani abu a duniya duk wani mutum ko shi waye ya yi gaskiya buhari zai maganin sa kuma musa salihu me zaka ce ka ji abin da a'udhu billahi samir alim bismillah shi da zan bismillah rahman rahim a ah, na farko dai ah, bai ma ji bayanai ah, ba na so in yi korafi akan bayanan da suka yi domin ba na so in mai da abin personal ina so in yi magana ne akan alƙaluma bayan yi magana akan mutane ba. To a gaishe ku, to wannan shine kashin farko. In Allah ya kama rana wata yau za ku ji damar da za mu mustafa Mustapha Salihu na jam'iyyar APC dama ya kawo alƙalumman da zai yi amfani da su wajen kare mulkin Buhari dangane da zargin da su buba galadima yunusu tanko da kuma dodo oroji suka yi a cikin wannan shiri na yau sannan kuma za mu ji shin buhari ya cika alƙawarin nan guda uku da ya ɗauka na kamfen na cewa zai bunkasa tattalin arziki ya magance harkar tsaro sannan kuma ya maganin hancin hanci da rashawa ba da bayan haka waɗannan abubuwa ne farashin su yi tashin goron zabu a lokacin mulkin da na buhari akwai wata nasara da buhari ya samu da 'yan adawa za su yaba masu a duk waɗannan suna cikin abubuwan da muke fatar dubawa a mu mai zuwan allah ya kai mu a yanzu kan muna son mu yi godiya ga su wannan bakin namu ne wato injiniya buba galadima da dr yunusu tanko da comrade mustapha salihu da kuma alhaji dodo oroji tare da shi wakilin namu nasiru adamu da ya tara su ya yi wannan mahara ta da su abuja cilo mana ita a nan washington a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwat ke muku bankwana daga washington din kuta lafiya to madalla a gaida na sakkwato kafin mu ci gaba ga wannan sakon ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi hausa da boa e. Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu. Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawa shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagan mulki. Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu? Menene ne tunanin 'yan kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa? Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu? Yaya kuma Tinubun zai tinkare su? Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a baku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Sorry, To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Amurka da New Guinea sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin tsaro a jiya litinin yayin wata ziyarar ba sabon ba da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai. Kamfanin TikTok ya shigar da ƙara a wata kotun tarayya ta Amurka yana neman kotu ta hana jihar Montana da ke arewacin kasar aiwatar da dokar hana raba hotunan bidiyo a dandalin baki daya. su masu saurare saboda lokaci da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na wannan lokaci sai can da hantsi idan Allah ya kai mu karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin grace alheri ardu da ta taya ni gabatar da shirin sai jimbi hamza da ya bada umarni ya kuma hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ya muku fata alkhairi ma'assalam.